siyasar da zamfara siyasa ce wadda wani lokaci za ka yi kamar allafa da ita wani lokacin kuma sai ta yin ƙora sabon salo kaga wani abun ake yi daban da irin wanda ka saba ba shan mata ka ne ake yi ba kai dai ne kila wata kila har yanzu kana da ƙarin buƙatuwa da samun wani haske dangane da yanda dattijan namu da matasa suke gudanar da siyasar tasu a jihar zamfara mai tsaro waɗansu adawa fa suka iya duk yanda ka gansu a cikin gwamnati ba sa jin daɗi irin zama wanda ake na ta tela ko kuma a miƙe ƙaho amma da za ka ba su da dama su yi adawa lokacin zaka gano ashe da gaske ne da ake cewa doki mai baki ya fi gudu waɗansu kuma ba su kware da adawar ba Abun da suka fi iya shine a ci gwamnati duk lokacin da ka su a cikin adawa to kaddara ce ta kai su a tarihin su ba su taɓa sanin abun da ake kira da adawa ba wannan ya suka gane bambancin mutanen da muke da su a gidajen zamfara kai da ma ko yana a faɗin najeriya ta haka za ka iya yanke mutu hukunci ka gane shi a ina ya fi kwarewa sannan kuma idan ma shi mulki ne ya yake cin mulkin in adawar ce ya yake amfani ya more ma adawar ta hanyar aika sakonni masu ma'ana zuwa ga gwamnati mai ci domin ta gyara a samu ci gaba mai dorewa a jihar sa. Duk waɗannan gidaje guda biyu na sanar da kai mai sauro a teburin turba. Idan kana karatun siyasar za ka gane cewa waɗansu mutanen suna yin ado da riguna iri biyu kuma rigunan sai su musu daidai. Wata rana su sa kaftani tubo ti riga da wando. Wata rana kuma za ka gansu da riga babba da ya ciki da wandonta kuma duka wanda suka yi kwalliya da shi za ka ga musu acan acan. Lissafin shi ne akwai waɗanda saboda ƙwarewarsu a siyasa to suna da ƙwarewa da idan suna da mulki sun iya tafiyar da mulkin kuma sun iya tafiya da yan adawa su karɓe su hannu biyu biyu a gwabza kuma ƙarshe kaga sun yi nasara kuma idan ta ɓace aka same su a ɓangaren adawa za ka gan su da ƙwarewa irin ta adawar kai ka ce ba su taɓa sanin daɗin mulki ba Teburin na tuba demokradiyya ya lalabe a yau ganin cewa mun kwana biyu waɗansu ba a ji su a teburin ba. Kwatsam da muka duba shafukan sada zumunta sai muka ga kwamar Sani M Sani Bakura yana waɗansu batutuwa ta shafinsa da ke can a Facebook cewa gidan da aka cansa na siyasa shi fa a halin yanzu ya wuce ya zama ja ni talau domin yana da 'yanci. ko da an nemi sa lokaci bayan lokaci a wani gida idan lokacin ba gudunmuwar ya kare to ba zai zama cimakwancen siyasar da zai ta zama ba yana jiran tsammani da yancinsa zai miƙa matsayinsa na wanda iya siyasa kala-kala a cikin jam'iyyarsa ga girin da ya fi dacewa da shi waɗannan waɗannan batutuwa sun ɗauki hankalin teburin turba dimokuraɗiyya yasa muka shiga nima idan zaka yi tuwa mai saro kamar sani misali bakura mutum ne wanda baya zama wuri ɗaya idan ana mulki tare da shi zaka gan shi tare haikan yana ba da gudunmuwa ga dangadan idan ko lokacin adawa yayi ya yarda da adawa kuma bai yarda a ce ya samu na ce maka ba sai ya kwashe ina shi ina shi domin ya iya Legas ya tafi birnin ku domin neman na samu bakin salati binciken da teburin turba ya sai ya gano ashe muna tare a jira jihar Zamfara mun da shi muka ce a wannan karo shin sun yadda an ci su da yaki? a matsayin shi wanda ya saba gwarmaya ta adawa da mulki ko kuwa a yanzu za mu iya baza kunnon mu saurara mu ji ta ina zai bullo mu siyasar gida jihar Zamfara domin ya bada tashi gudunmawa. Malam Buhari ai siyasa mu kasan babu lokacin da ba mu yanta domin mu muna da bambanci da 'yan katsalandan ko kuma 'yan shiga shugula waɗanda ba su kai ba suka nuna sun kai domin abin da sani ga magana ita siyasa hawa gaskiya ce kuma wallahi 'yan baka santa ba sai ka koyi ta to mu mun tsaya mun koyi ta kuma muna cikin ta ko mun iya ta gwargwadon abin da mun ka iya mu ba za mu tsaya ga siyasa ba domin in ba ita muka yi ba sai mu koma Legas mu yi zaman mu wato ba mu yi wannan ba mun dawo siyasa muna nan cikin ta kuma yanta ake yi gidajen siyasa suna da yawa a jihar zamfara musamman a apc a halin yanzu a ina kai ganin cewa gudunmuwar ka kai tsaye tana tafiya a jihar zamfara to ko wanda sani sofa ya san apc na kai ita ni ba wa mix ba antiparty, ba kuma Uncle Party, Straight net Tahi domin ni hakan naka tsari na. Sofa gida wanda an ka sani gidan Dr. Bello Matolli tun 2019 kai shi da ni mun shigo ƙarƙashin jagorancin kunkusiya ta jiha ina organizing sakatare muka ba da gudunmawa kuma Allah ubangiji ya ta kai ga nasara so an gama na kalli abin da na kalla da yanayin da gidan ya taya da tsarin gidan da kuma rugumuci wanda a cikin gidan na gani ban iya irin wannan ba ko ba za a same ni cikin irin kalar wa'annan mutanen ba yanzu sufa na aji na hita gida ne wanda kila ka gani ku ga social media na special announcement cewa na wata gida ne kamar yaya kamar yanda na faɗi bi ma'ana ka aje shi a matsayin mai gidanka wanda kake jira umarnin shi a gidan siyasa ko kuwa yana nan matsayin mai gidana amma umarni na siyasa na aji tsari ne bai iya umarta ta in yi abu ko in bari kamar yadda da ka iya kira na ko kuma ya ce a yi kaza to yanzu ba wannan don na tsantsame na cikin tsarin ta gida ne dutu abubuwan da na kalla waɗanda ni ba zan iya doka ba ko ba za a cince ni ina gida ne kuma ana ganin na wani wuri ba akwai mutane suka ba da gudunmawa a shekara 2019 ga shi bello matola a wancan lokaci amma har aka gama mulki ba samu komi wurin shi ba irin ka wanda ya rika mukamai na siyasa daban-daban ofis ofis da ya baka mutane za su ce watakila wannan mi za ka kira shi butulci kenan don yanzu bai da gwamnati ka bashi ko kuwa to ai malam bayan yan kan lura ita siyasa komi ne ne mukaddari na Allah subhanahu wataala kuma abin da zan kara muka shine ba magana butulci cikin wanga tsari domin aiki na yadda da ta ya ya kamata a bani kaza in ka kalli yanda mukamai na son ka taho to sai dai mu ce kawai alhamdulillah ga Allah abin da ya tsaga mutum abu ba butulci bane ba kuma yaudara bane domin in ka lura ai yanzu shi yana da gwamnati ai kusan bambanci ne da gwamnati kaɗan ne ba ma kowa ka iya wanga irin kalar siyasa ta ba ya hito kai tsaye ce ya bar wuri lokacin da yana kallon akwai wata dama most of the 'yan siyasa shassa siyasan mu ta lalacewa sai in mutum bai ga position sai ka ga sun hito sun ce ba za su yi ba to ni yana cikin mulkin shi tunda in kakkalla ko shekaran jiya in kana maganar mulki ya ɗibi wasu ya da su umara don haka komi yana ayi na siyasa har yanzu gidan da ne da tsari ne gwadun wadda na baya can 2019 aka ci nasara muka ba 2023 to kuma abin da Allah yanka muna mun samu alhamdulillah for that amma dai ni ina buƙatar canje environment from one place to another wannan babu butulci cikin shi duk da ka ɓoye lamarin amma za mu iya mu fassara mu ce an neme ka a wancan lokaci ka ba da gudunmawa gudunmawa kuma ka bayar don haka waccan ta ƙare yanzu kuma sabon tsari wanda ya nemi ta gudunmuwa shi zaka ba ko ko dai a'a ana son ka ana yi da kai kace ba kai a'a ba wai wani ya neme ni ba ni wanga decision nawa ne illa kawai ni yanzu abin da naka kallo shine wane ne za mu ɗauko wanda na farko yana ruhi na addini wanda yana da taimako taimako ba na ci musuɗe ba ba taimako irin wanga wanda 'yan siyasa kai ba na jihotiya biyu tiya uku a'a taimako wanda yana iya haifar da mutum ya samu nasara sannan kuma yana tausayi kuma yana jihar cikin rayuwar shi sannan ya tsayo kan kai ne wannan irin wannan gida muna nan muna ta consulting kuma muna nema mutane shawarori kala irin mutane irin namu waɗanda dama mun saba gowar maya ko mun samu a kida guda ko mu yi fesin ko mu gaya mutane gaskiya al'amari inda ya kamata a yi dama irin wannan kalar siyasa mu yi wannan gida iri ne muka nema amma sofa ba mu riga mun ka ga inda za ba amma dai in lokaci ya yi muka gama mite da kuma tuntuɓe tuntuɓenmu da kuma hange hangenmu inda muke ganin za a kai zamfara ga ci gaba to in sha Allah wa cikin APC za mu yi musu bayani ko mu gaya musu ga da mun kai wanda yake da kalar ra'ayinmu ya zo mu yi jonin wanda kuma yake ganin ya kamata ya zauna a jashi jani talau to kuma wannan ra'ayin shi ne ba za mu hana shi ba mai tsaro demokradiyya rigar yanci irin rigar da kamar sani m sani bakura ke sawa lokaci bayan lokaci irin ta ce kuma yasa a yau ya zauna teburinmu yana tabbatar mana da cewa lalle ne yana da yancin ya mazaya daga inda aka san shi ya koma inda yake tunanin za a fi samun ci gafiyar inda aka fito to amma abin da ya daure ma teburin turba kai shine waɗannan siffofi da kamar sani m sani makure ambata cewa gidan da ake da ruhin addini aka san mutunci al'umma aka wace ba da kyautar tiya ɗaya tiya biyu lokaci bayan lokaci domin toshar baki irin gidan ne suke nema a gidajen zamfara cikin gidajen siyasar jam'iyyar apc su koma su anta tsaya su yi zaune su ba da godon mawa domin ganin an ce da jihar zamfara gaba anya ana samun irin wannan gida kowa kamar sani Amsa da bakura eh akwai shi akwai gidajen sai dai masu sauraron mu su fassara da kansu ɗan lokaci yayi na mu kwara waɗannan maganganu to za mu yi amma ni ba za ka ji su gari ni ba to da ƙarshe irin ka mayakan siyasa suna da yawa a jihar zamfara kowa na irin tashi gudunmawa da ke bayawa An siyasa suna buƙatar ku kuma kuna buƙatar su domin sun riga sun kai wani tsani wanda su ƙahon sun girku suna iya gina siyasa kuma a samu ci gaba mai 노려하자. wani kira gare ka gare su na su yi nazari irin nazarin da kai domin kare ya zama kai ana amfani da su ne domin biyan wata bukata an samu kuma a bace musu ni abin da naka so mutane su gano ita siyasa ba yanda wasu mutane sun ka duki ta ba haka nan take ba ita wa siyasa rayuwa ce baki ɗai na harko wata abu ce wadda zaka gina ma kanka tsari na shugaba wanda zai shugabanci ka na harko kenan abu na biyu ita cikin siyasa ana iya samun abun dogaro da kai da yawa ita siyasa tana iya samun maka aiki siyasa tana iya samu maka business siyasa kuma kana iya lalacewa cikin ta in ka zaɓi ka lalace ya za ka zaɓi ka lalace shine ka san mutum lalle lalle bai cancanci a bi shi ba ka ci gaba da biyatai ko kuma ga nan wanda kai ka san bai iya kai ka ganga ka zaɓe shi so ina kira ga mutane don Allah in za su tsayawa su tsaya su gano siyasa is just, just a game of yanda mutane sun kai tunanin ta ko wani minahici ko wani kumbaya kumbaya ko kuma wani abu na rashin daraja su ɗauke ta abu wani abu mai daraja in ma kan business za ka ɗauke ta ka ɗauke ta business wanda za ka ci gaba amma ka zaɓi wanda ka iya baka jarin in ka kila bauta mashi don ya kawar da kai irin wannan siyasa ita ce muke so ya zan ita jihar tukuna an sa ta ga rayuwa sannan al'umma ana nuhin su ga rayuwa sannan ana nuhin aza su bisa bagiri na tsari mai kyau wanda za mu yi alfahari da shi wannan shawara ita ce muka so mu bayar kuma shi ne muka kokari yanzu a cikin jam'iyyar APC mu gano mai irin wanga kwalitin domin mu goya mashi baya gwargwado abin da Allah ya kuma wannan tsarin shi ne. Mai sauro a saman teburin turbar ka ji mutane da kamar Sani ba Bakone jam'iyyar APC. tare da ra'ayinsa na siyasa yadda kuma ya ba da saƙonsa cewa a saurara a ji saura kwanaki kaɗan a ji inda za su koma da tafiyar tausa siyasa gidan da ya fi gidan da ya fito ni dr bello muhammad Mutuwalin Maradu. domin a matsayinsa a shekarunsa da ya